yanzu dare ne na juma'a 24 ga watan shawwal hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da 1437 daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2016 wannan shi ne kasan na 65 haka? eh daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikimatun minar tarih na bayyana wa fatin da biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalar hussain radiyallahu anhu sanata ihida wa sitti na hijiriya kwallafan usman bin muhammad alhamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani mun shiga zango na uku daga cikin karkasuwan zango-zango da aka samu a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin matakai na khalifanci zango da mataki na farko shine khalifancin na abubakar Allah ya ƙara mashi yarda a wannan zangon an samu mataki na fitina mai girman gaske ita ce fitinan waɗanda suke da awon annabta ta fi kowace fitina girma mabi da ita a wannan kasan ita ce fitinan rudda wanda ita wannan rudda to ta karkasu mataki bayan mataki ne kuma su waɗanda suke ruddan kowanne da abin da ya ɗauka a matsayin abin da zai taimaka mashi wajen yin rudda kuma mun tattauna bayanan wani bangare daga cikinsu a karatukanmu da suka gabata bayan wannan zamani ya shuɗe sai aka shiga matakin khilafa na biyu lokacin khalifancin na umar dan khattabi kenan a lokacin an fada zango da matakin fitina a sanda aka kashe na umar dan khattab Allah ya kara mashi yarda a lokacin allah maɗaukin sarki ya tsare gwamnatin musulunci da ta fada cikin rudani ba domin abin da aka kitsa kenan a lokacin musulmi ba su gama raɗaɗi da bala'o'in abin da suke fuskanta na barazanan kafiran da aka daka tsoron yaƙansu a sasannin duniya ba ana ganin umar ya zama katanga ya zama wani garu da badalan da ya tare barazana zuwa gwamnatin musulunci to gashi an waye gari dare daya mashkop daya wannan ya ja musulunci matsala amma Allah madaukin sarki ya sassauta ita matsala din to bayan da sayyidina Usman ya hau khilafa shine mataki da zango na uku na khilafa to babbar fitinan da ta taso ita ce wannan an gane wannan fitinar har yau ita ce fitinan da take ci cikin musulmi kuma fitinan da ta kici ta cinyewa har yau tana ci yanda ka san ko fiye da wutan daji ba duk wata aƙida mummuna da ka sani akwai ta ko a zamanin annabi ko bayan annabi aka yi ta to a lokacin wannan fitinan ne suke ma wannan fitina nasu ban ruwa sannan suke mata barbara ta haife abin da ke cikinta in kwai ne kuma ta kyankyashe shi a wannan lokacin ne duk wani abin da kake ji da gani a yau ya zame ma addini matsala ya zame ma musulmi matsala a lokacin aka yi shi shi sa wannan gaba gaba ne mai matukan mahimmanci gaba ne da bai kamata a yi sassauci dangane da bayanai a kanta ba gaba ne da ya zama dole duk wani musulmi ya tsaya gina ya fahimci abin da ake son a fahimtar da shi a yau an gano wannan da kyau ko domin tun daga zamanin annabi har zuwa sanda mala ya ce bada'ul fitna ba a san wani ya buɗe baki ya zagi sahabin annabi ba faruwan wannan bala'i ne aka buɗe ƙofan zagin sahabban annabi to ko da wani abu bai faru ba sai wannan fitina na zagin sahabban annabi kaɗai a duniya wannan bai isa ya zama fitina ba a zamun nan baya tun daga annabi har zuwa farkon khilafan sayyidina usman shekara shida ba a san wani ya da awon shi allah ba ne sai dai ana da labarin an taɓa yin da'awan allantaka a baya amma a lokacin da annabi ya zo da addinin da aka yi sharan fage aka yi tankade da rairayen tankade duk wani addini aka banke shi babu wanda ya taba awon cewa shi Allah ne ba a taba runtan kujeran uluhiyya ba amma faruwar wannan fitinin sai da aka yi tun da annabi ya zo da addini ba a taɓa samun musulmi ya ɗaga takobi yana raraka yana fafaran musulmi ɗan uwan shi sai ya zubar da jinin shi ba a wannan lokacin ya aka samu fitina na khawarij masu kafarta musulmi da zunubi a lokacin ne 'yan kadariya suka leko da kansu a lokacin ne duk wata bid'a wacce ba ta sima tunanin tasowa ba yahudawa da nasara suke kokarin da ita a cikin al'umma an gano wannan da kyau ku to abin da nake son ku fahimta kuma ya zama a cikin tunaninmu mu duka a wannan shekaru shida da said na usman ya yi su ba cikin daɗi ba ɗan shekara sha biye a karagar mulki shekaru biyun ƙarshe ku ɗauki shekaran ɗayan ƙarshe daga shi aka kashe shi a lokacin ne duk wani mai muguwar aƙida da manufa addini ya buga mata kista ta ta tashi an fahimci wannan tun tambaye ku yanzu wannan gaban gaba ne da kawai za a zo kawai a karanta shi kamar ana huda furfurfurfur kawai wuce gaba ne da ke bukatan a tsaya falle ya fayyace mari menene wannan don su fahimci abin da ya faru da makabata sannan kuma su iya fahimtar watilkal ayyama to tana nan ko to yanzu menene yake faruwa cikin mu menene ke faruwa shi sa duk wanda wannan harkan ba fa da gaske zai yi ba ko kawai yana da matsala ne kawai koma gefe kawai bar al'umma kawai su ci gaba da Allah domin harkan harka ce na in baka yi ba muri kawai jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda kuka sani mun nutsa a cikin bayanai dangane da khalifancin sayyidina Usman dan Afan. kuma har mun fara bayani a ƙarƙashin almabahathun rabi a mabahasi ko fagen bincike da bayanai na hudu bada'ul fitina yaushe fitinan ta faru duk da cewa babban malami a shekul khamis ya yi ƙoƙarin yi mana ɗan takaitaccen bayani kan haka da kuma asbabul fitina so sabubban da suka tada fitintinin akalla ya lakasa mana bayanai a karan bayanai guda biyar ko hudu to amma za mu so mu yi mutane bayani in aka ce fitina mai yake nufi da fitina domin fitina ta sha bamban daga wuri zuwa wuri daga mutum zuwa mutum kadiyya zuwa kadiyya to ita wannan fitina da ta taso a wannan lokaci to za mu tattauna a wani waje ta fici yanzu idan kansa ya kama ka ai akwai inda kansa ke rikewa ya fi maka illa ko ita wannan fitinar ina ta rike ta yi ma'addini da al'umma illa Allah ya kare mu daga fitina a karatunmu da ya gabata mun yi bayani don gane da idan aka ce fitina a yaren larabci mai larabawa suke nufi da kalman domin kalman tasu ce kawai ba haushe ɗauko ta yi kawai ya mata kwaskwarima kawai ya hausatar da ita suna cewa alfitina shi kuma ya ce fitina an gano wannan da kyau kuma abinda bawo shi yake nufi da alfitina ita ce dai abinda balarabe yake nufi da alfitina me yasa ake samun irin wannan a cikin yaren hausa ka ji kalmomin larabci ga sunan birjik a cikin hausan abu ɗaya ne tasirin musulunci ne da ya a cikin hausawa ɗaya kenan na biyu malaman addini suna da rawan da suka taka wajen gudanar da rayuwar bahaushe saboda duk inda ka ga bahaushe na gari ne ko na banza ahalus suna ne ko dan bid'a wanda yake daga cikin ko dan ba ruwanmu akwai wani malami na nan shike saitar shi malamin ko dai ya zama na Allah ko ya zama ɗan gada-gada amma dai lallai ya yadda da wani malami shi yasa waɗannan kalmomi da kuke jin su na larabci to daga bakin malami suke fitowa an gane su kuma sai suka ɗiba sai suka ci gaba da amfani da su hatta salalan zance da bahaushe yake amfani da su da karin magana da za ka ji a bakin bahaushe ko ba fa bahaushe yake yin su ordinary bahaushe adi ba malaman ne suke yi tasirantuwa da zama da malaman sai ya sa sai suka ɗauki abin sai ka ji karin magana ka ji yadda ka san daga sama ne ta tsage kawai karin magana ta faɗo ka ji abin ya yi cip da cip kun gano wannan da kyau ku ka ji bawa ya ce sai bango ya tsage kuma ka kalla da kyau bango na tsage sai ga ƙadangaru sun samu wajen kwana to wanda bai san me yake nufi ba ba zai fahimci wannan ba an gano wannan da kyau ku idan ka ga wani ya shigo na ciki ne samar da matsalar shi ne ɗan gari akan ci gari naka shi ke ba da kai an gano wannan da kyau ku za ka ce to wane ne ya fitar da wannan ta yaɗu duk inda ka je ka ji wannan malamai ne suke yi ba wani ne kawai wani masani kawai a jami'a ya zo ya zauna ya rubuta ba tun kafin a yi jami'an ba sa yi ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin a cikin tafsirar garib ma fi sahihaini al-bukhari wa muslim akwai littafi da aka rubuta wannan littafin aikin shi kawai shine fassara bakin kalmomi na larabci masu wahalan fahimta wanda kadai suka zo cikin bukhari da muslim a rubuta littafi kan haka malamin da ya wannan kokari da gudunmawa ga addinin Allah shine Muhammad ɗan abin Nasar Fatoh Muna Abdullah Al-Azdi Al-Humaidi a shafin shi na 71 malamin ya ce kala Mujahid wa Sa'id ibn Jubairin waɗannan manya-manyan malaman tafsiri daga cikin tabi'ai malam Mujahid da malam Sa'id Ɗan Jubair suka ce wa asulul fitna inda arabe, asalin abin da balarabe yake nufi idan ya ce alfitna shine aliftila'u walikhtibaru wattajriba walimtihan duk waɗannan kalmomin aliftila Allah ya saukar maka da ibtila'i idan ka ce ma bahaushe wani ya hada da ibtila'i abin da yi zai fahimta kai tsaye shine abin da balarabe yake fahimta da ibtila'i shine mai yiwa ko ambaliya ya bata maka amfanin gonanka ko ya shiga gidanka ya mata adi ko gobara ko wani kariyan tattalin arziki da duk abin da ya kama da haka ba shine ibtila'i ba to shi ma ba haushi abin da yake nufi kenan balarabe ma abin da yake nufi kenan wal ikhtibar da jarabawa Allah madaukin sarki zai iya jaraba ka to kalman aliftila da kalman aliktibar akwai inda suke haduwa ba. amma suna barin kalman aliktibar ga mutanen da Allah maɗaukin sarki ya nemi ya jarraba su irin yadda ya jarraba mutanen maka ya tada maraya a cikinsu kuma ya zaɓe shi a matsayin manzonsu to wannan jarraba su Allah ya yi ba ga cewa ibtila'i ne wannan kun fahimci bambancin ku wannan an jarraba su ne shin za su ansa ko ba za su ansa ba in Allah madaukin sarki ga daman jarraba ka sai ya jarraba ka da matanka sai ya jarraba ka da ɗanka sai ya jarraba ka da makiyinka sai ya jarraba ka da kowa wanda ma baka tsammani an gani yanzu misali in Allah ya ga dama ya baka haushi wanda ka isa da shi sai Allah ya jarabce ka da shi an gano wannan da kyau ku Allah na wannan ba ka ce ma wannan iftila'i sai ka ce mashi al-iktibar gwada ka yake ana maka gwaji shin za ka iya dannewa za ka iya cijewa za ka iya haƙuri misali maki ya riga kallon abubuwa da ya kama da kai kawai sai kirkira sai watso maka wanda baka ci ba baka sha ba baka ma san da shi ba wannan ba iftila'i ne ana nufin shi al ba. an gane shin Allah ya ga ka iya shanyewa da jurewa da haɗiye shamatatul a'da'i ko ko ba ka iya ba to kalmar fitna tana ɗaukan wannan wata jiriba allah maɗaukin sarki zai sa ka a cikin abin da zai zama za ka yi ƙoƙarin yin abu ne da a tsammanin ka akwai alheri ciki sai kuma ya juya zo maka matsala an gano wannan da kyau ku to wannan kalma a tajiriba ba wai abin da bahaushe yake nufi da a tajiriba ita ce a nan ba domin a tajiriba a wajen bahaushe ne da gwaji ne ake cimma abin da ake sa ran a samu nasara a kan shi sai ce ai da gwaji ne jirgin sama ya me to zai iya yiwa ka kera jirgin saman sai da yin kure ya tashi kawai sai da dan da kai kashe ka an gano wannan da kyau ko ba tajriba kenan ana fahimtar wannan da kyau misali kai ne ka gama haka rijiya ka saba kana daddafa ka daddafawa ka shiga sai ka daddafa ka shiga ka kama haƙƙin sai da ka fito sai ka manta da kafan takalmin ka daya ciki ka daddafa ka daddafa kana komawa sai ka zami kana kaiwa ƙasa sai ka kare wuya kaga da wannan ba ibtila'i ne wannan ba iktibari mene menene wannan attajiri ba ce amma duk musiba ce mene ne fitina ce sannan walimtihan walim imtihan da kuma wannan gwaji an gane wannan yanzu ku ɗalibai a makaranta ne ake muku alimtihan mutumin da zai zo maka da alimtihan fitinan ka yake yi yanzu ana cewa gobe za ku fara jaraba ba wanda hankalin shi zai kwanta a makarantar haka ne yau ko da ba jaraba kuke ba hankalin kowa ana fahimtar wannan amma ana cewa za a fara jaraba ɗalibi ya daina bacci ya daina kaza kaga wanda bai taba rike alkur'ani ba ya ce a bashi izifi bi shi ba zai yi sauka alimtihan kenan an zo muku da fitina Allah ya taimake mu to duk wannan kalmar suna iya daukan ma'anan fitina wa hazil alfas malai ce kun ga waɗannan lafuzza ma'anaha ma'anal fitina su dukkaninsu suna ɗauke da ma'anan fitina fa'iza ja'at ma maji'un zammi idan kalman alfitna ta zo a ɓangare na zargi kana zalika guluwun fi talabi ma la yuslihu guluwu fi talabihi misali kenan za a iya cewa alfitina amma ba ana nufin da fitina ta musiba ba kenan idan kalma ta zo na fitina za a tsaya a kalle ta shin mai jerin giyan zancen yake dauke da shi to shine sai mala yake cewa idan kalman fitina ta zo na zargi to ana nufin guluwun fi talabi mala la yuslihul fi talabihi shine mutum ya wuce gona da iri wajen neman abin da bai kama da ya wuce gona da iri wajen neman shi ba an gani kai ne ka je neman aure wane ba ya tafi neman auren sai ya zama a wacce kuke neman ku aura ita nan dai kwaya daya an gani ita kuma abu uku ne ake neman auren da shi a samu na farko ka iya lallashi lallashi ya shafi bambaki ka san yadda za ka jera kalmomi nagartattu wajen shimfiɗa jawabanka wanda za a gabatar an gano wannan kaga wannan ba sai an nemi kalman wani ta da hankali ko wace gona da iri ba kai dai kasan yadda za ka yi na biyu mutuncin da kake da shi da irin tsarin gudanarwanka da mu'amalan da kake tsakaninka da jama'a wannan zai taimaka maka wajen nasara ga abokin hamayyanka na uku mafi mahimmanci shine da mai kaje da shi mun gano wannan da kyau ko a kawai kaje ne a soka dan Allah ko kuwa so ka dan Allah da ihsani to kaga waɗannan abubuwa guda uku babu wani dalilin sai ka sa ƙarfi ba wani dalilin sai ka zagi ba wani dalilin da wannan neman zai kai ka ga ɗaukar ran wani ko kisan kai to in wannan abin ya kai ga bari a je a kashe abokin hamayya da ake nema ko ake kasayya tare to kaga an sa guluwi kenan neman auren ya zama fitina kenan an shiga cikin abin da bai kamata a sa fitina a cikin shi ba amma kuma an sa fitina kun gane misalin da ne muku eh na dauko abin da mafi yawanci cin da na ga matasa ne marasa huluna mafi aksarinsu kwari na neman auren nan a garin na an taɓa yin haka wani yaro yana neman aure wani ma yana nema wancan sai ga a to wani fa ake so shi ba san shi ake yi ba kawai sa bindiga harba wancan kaga neman aure ya sa ya wuce gona da iri ya nemi abin da ba taka ake neman shi ba an fahimta yanzu misali idan mutum yana neman jama'a idan mutum yana neman suna yana neman shuhura ba a neman waɗannan abubuwan da duka da zagi da batanci da tozarci duk ba don na ke akwai da abin da ake nema da shi idan ka shigo da waɗannan abubuwa na rashin mutunci da rashin ɗa'a da rashin tarbiyya da abubuwa marasa kyau a rayuwa ka shigo da su wajen neman suna ko matsayi ko mukami ko kasa sai a ce zai neman matsayin ya zama mai fitina ana ganewa yanzu akwai ƙasashen da kan neman mulki sai an yi harbe-harbe da kashe-kashe a zubar da jini a ɓata dukiya yanzu kaga neman mulki ya zama mai neman mulki dama da haka ke neman shi an gani ya eh, ba da haka ke neman shi to yanzu daga daidai nan inda za mu ciski wannan maganan kwaya ɗaya mu aje ta wanda malam mujahid da malam sai ɗan jubairu suke mana ita sai mu gane waɗanda suka yunkuro suke neman abin da suke son su samu a cikin musulunci sun shigo da lalama koko sun zo da tsiya abinda suka zo da sunanta fitina domin wannan abin ya yi sanadiyyar kashe sayyidina usman tun daga lokacin musulunci ya daidaici allah maɗaukakin sarki ya kiyaye yukalu mala ya ce akan ce huwa maftunun bi kaza wane an fitine shi da kaza ai kad afrada fi talabihi ya wuce gona da iri wajen neman wannan abin uhu ko kuma bibiyan abin da yake yi to ya wuce gona da iri to an fitine shi da wannan kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya fitini mutanen annabin Musa da ɗan maraƙin nan da samiri ya kwanta kwantan kwantar da su a cikin kafirci shi sa Allah maɗaukin sarki ya ce mun fitine su samiri ya ɓatar da su annabin Musa ya dawo cikin takaici allunan tauran ko wajen aje su bai nema ba zubar da su yi, ya kama haruna da jibga saboda me Allah ya gaya mashi na kawo maka min ba'dika mun ficine su a bayanka Allah maraukin sarki ya kyauta mare ce kala kawal ana cewa ala na ti saqatu ai so sun fada cikin me fitina wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin fitina a wannan yanayin to ita za mu tattauna shine ka nema abu ta hanyar da ba ta haka ake neman shi ba duk da mai yiwa tarihi ya nuna wasu sun nemi wannan abin ta irin wannan fuska kuma an samu sun yi nasara amma ba shi ne asalin hanyar da ya kamata ba an gani misali lokacin da mutanen arewa suke ta kukan mulke da wajensu mulke da wajensu makami suka dauka suka nema da suka neme shi an gano wannan da kyau ku waɗanda ake tsammanin su ma sun daddafe madafin ikon su ma mataki suka dauka da suka neme shi da ƙura suka nema ko dai ta gaskiya ko kuma ta ƙari, amma dai sun dai samu dai ku. yanzu misali akwai waɗanda yau suke son mulkin ƙasan sai suka rasa sai suka ɗauke mata makamai suna ɓata kayan arziki na ƙasan to yanzu suna neman mulki da lalama ko suna neman shi da tsaya wannan sun fada cikin itina an gano wannan da kyau ku shi sa ni ban ga a cewa ko ta magana da za ta damu wani don kawo shugaban sojoji ya ce in hagu ta ƙiya a koma damu an gano wani da ku shi ma abin da yake so a tajiriba yake so cin da yaranku ba za ku iya tsawata masu ba ku da kuke cewa don menene za a ɗauki mataki a kansu sun fi ƙarfinku ba sa jin magananku kuma abin da suke suna cutar da ku suna cutar da mu kuma ko da za su samu mulkin a yau su ma sun cutar da kansu sun kashe kuɗi wajen gyaran da suka yi to cin da ba su san mutuncin abin da ake ba kuma an ce a lalama sun ci a ku kuma sun fada cikin fitina suna son su saka mutane da rayuwa cikin fitina ko babu matsala kawai sai a share waje babu laifi an gano wannan da kyau ko wanda ya iya bawo shi ya ce iya ruwa fidda kai in sun yi nasara kaga abin da suke nema cikin sauki sai su same shi an gano wannan da kyau ko in ko ba su iya ba fa to wannan kuma sunan shi jiki magayi mutanen maiduguri sanda suka bari aka kafa wannan khawarijancin a cikinsu aka yi duk abin da aka yi gaba daya a farkon al'amarin ba su ɗauka fitina ba ce ɗauka suka yi izza ce ɗansu ya zo da abin da zai buwaya har a lokacin da malam albani da malam jafar suke masu wa'azin a ɗauki mataki sai suna cewa ai wai hau bahaushe ya ga ɗan kanuri ya taso zai samu daraja baya su sanda ba suka fara abubuwan mutanen garin daɗi suke ji saboda ita fitina in ta taso farko farkonta to kamar budurwa ce ka san budurwa ɗanyen tasowa akwai burgewa an gane ta ja idan wawa bai san me ke ƙasa ba an fahimci wannan ya taza kuɗi ya taza kuɗi ya taza kuɗi ya tsarci sai ya afka daga lokacin ne za ga ya fita hayyacin shi da bai iya fitowa sai ya guga bai iya fitowa sai ya tsefa gemun shi bai iya fitowa daidai da goge kaushi sai ya yi yawa takalmin shi fame polish ya kaza ya kaza ya kaza amma yanzu sai ga ya fito da slippers din shi a hannu yana kokarin tusa hancin da karfi da yaje shi me ji ja mashi wannan mi ara koma banza kun gano wannan da kyau wancan abin da yake gani ya mai haka ya mai haka ya ɗauka gaske ne gaje na cikin tattauna na cikin tattauna da yana ganin su biyu ne sai gaza suna sai gaza suna yanzu kudin da ake cikawa a wancan gayin za a ciccike shi ya cike wasu gurabe ne a yanzu duk ba za ka ga waɗannan ne. kun gano wannan da kyau ku to ita fitina in ta fara farko farko to kamar budurwa take sai ka ɗauka wannan yangan da wannan yauki da wannan fari da wannan kisisina wannan shi za a ci gaba da yi tun daga yanzu ila mai sa wannan sai kaji aljanna shi wannan na dan watanni ne in ba ka da wayo ko sai ka zama wawa ita duniyan gaba ɗinta kamar budurwa take budurwa fa more wanda za ku yi a rayuwa ko dika dikan shi dikan dikan shi wata uku ne ma ya kai wata uku ne in ya kai wani tun a wata biyu ma ake sakin hannun juna an gano wannan muke ku ana nan tana burge ka kana burge ta tana fara lauli za ta fara jin haushinka za ka fara ganin abubuwan da kai kuma ba ka ke son su ba to tun daga nan ko har zuwa ran da za a ce Allah ya ji kanka ko Allah ya ji kanta ko to an fara zaman haƙuri shi yasa magabata suke cewa zaman haƙuri Allah ya ba da zaman me to suna gaya maka gaskiya ne saboda ka ɗauko fitina baka sani an fahimci wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya taimake mu amma mata suka ji wannan za ce a ba za su gane ba a ku ba ku fahimta ba na nukun fitina irin wannan ba kasa sai an yi kwaskwarima da kwaskwas na dan gyaggyara abubuwan amma dai gaskiya ne ake gaya matasa ko ba ka bane aka gari kawai zai je tsoma goman shi ya wanke goman shi tsoma biyar ba ka yake ba duk abin da ya samu ya je dan sai t-shirt din shi dan sai dan wandon shi dan sai abubuwan shi na rayuwa lafiya lau daga ran da ya fara ɗan kalle-kalle Allah ya kiyaye kun gane misalin da muke so muke mu fito da kalman fitina ne a gane ta sanda ta fara ci kaɗan-kaɗan birgewa take da shi ko ba ta birgewa daga sanda ta kama balbal daga lokacin jiki magayi yasa annabi ya ce latata ta tamannau liqa al wallahi makiyi ko ko fi karfin shi cin da annabi ya ce kakkai gurin a gamu wala karkai in ka sake kai sai Allah ya nuna maka da kai da banza ɗaya ne na rantse da Allah sai ka nemi taimako ba haushe yana cewa wuya mai sa wuya bayan sirrika madadin sirrika ta buya a bayanka ta ce ɗannan ba ka ganin su ka ce ina zaman ki kawai ka tinkare su ka haɗa masa karo a ce ai sirkin na wadda ya fara wuju-wuju da su to ga wannan abu alfahari ne amma a ce ka koma kana baba ki masa magana <laughs> Allah kiyaye karka yi da wannan Allah madauke sarki ya tsare mana imanin to kun fahimci wannan bayanin da malai ya dauko mana cikin tafsirin garibu ma fi haini. Allah ya shirye don a cikin littafin ashiratu sa'a na Abdullahi bin Suleiman al mai gafili a shafin shi na hamsin da bakwai malamin ya ce wa ammal fitan allati akbar bi hannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadithi. kuma fitintunan da annabi ya ba mu labarin su a cikin hadisan shi wa ummataho ummatahu sawfa tuftala bil minha kuma yake cewa da sannu mafi yawancin waɗannan fituntunin da ya ba da labari suna tafe sai Allah maɗaukin sarki ya jarrabci mafi yawa daga cikin al'umman shi da ni ga abin da ke damuna ke shi yasa wajibi ne sai mun faɗaɗa bayanin nan an gano wannan dalili kuwa saboda malam ya ce annabi ya ce mafi yawa daga cikin jama'a za su fada mata kenan waɗanda za su tsira su ne 'yan kaɗan to kuma jama'a muna da yawa ai waye san waɗanda za su fada cikin fitinar eh waye sani to kenan ana da buƙatan a haska kawo mutane a bayyana ma al'umma matakai na kafin fitinan da sanda fitinan za ta fara da sanda ta kai tsakiya da sanda ta kai fik ɗinta dole ne a nuna mutane da wannan abin yake ana gani Allah shi kyauta wa annaha tursilu alaiha irsalal qatar kuma ita fitinan nan annabi ya yi mutane bayani da cewa za a rika tun kudo ta ana yayyafo ta kamar yadda ake yayyafa ruwa ne yanzu idan za a fara ruwa ba kaɗan kaɗai ke farawa ba eh shaf shaf shaf shaf shaf ba ka ke farawa ba daga nan sai fara me daga nan daga nan sai kori haka fitina take kaɗan wanda ka rena ku ita ke zama maka wani abu ana ganewa mun yi bayani mm, tunani na karatun da ya gabata sahabbai sun cuya farkon da awon musulunci a garin maka wanda ba wanda yake da ma bukatan sai an kara gaya mai wahalar da suka ci sai dai a maimaita domin mu mu kara cajin batirin imanin masu abai ba karamin wahala suka ci ku to cikin wahalan ne da ta ishe su suka kawo ma annabi kuka amma ba inda annabi ya ce masu ku ɗauki makami ku rika bin waɗannan arnan kuna kashewa ko lokacin da suka matsa allah maɗaukin sarki sai da ce su guba hankali ana nan da suka matsa allah ce to yanzu an ɓarke datsin jihadin da yawa daga cikin masu cewa a fitaɗin sai kuma suka yi ne ya suka zuke an ya yasa wanda suke ganin a ah, ai yanzu gwamnatocinmu azzalamai ne ba wanda yake musun gwamnati ba azzalama ba ne babu kuma tun da ake gwamnati a duniya duka haka take kuna bata mu kanku lokaci in dai ba gwamnatin allah ba ko to ina gaya muku ba gwamnatin da ba mutuciya ba saboda lokacin da annabawa Allah ya rika aiko su zuwa wajen al'ummominsu ai suna tarar da gwamnatoci ne ai ba annabin da aka aika shi wa'azi kasuwa a ina ke wa'azi fada yake yi so da waɗannan matsiyatan in suka gyara ku kowa ma zai gyara kuma ka ce fada ku dai ɗaukan fadan sarakunan gargajiya yanzu a riga an ɓata harka an kawo mana almajiran yahudu yanzu su ne suke mulkanmu amma da a bisa tsari waɗannan sarakunan da kuke gani su ne sarakunan musulunci an fi ƙarfinsu ne aka canza masu da musulunci suka a gargajiya bayan da suka iya wallahi an fi ƙarfinsu ne kuma su suka ja ma kansu don akwai laifuffukan da suka yi ma Allah to za ka samu sarki a gari za ka samu a yanki an fitar da wa hakimi hakimi yana da wa dagaci dagaci yana da mai masu unguwanni duk unguwa mai unguwa ya san duk wanda yake unguwan shi shi kuma dagaci yana kula da adadin wasu masu unguwanni hakimi kuma yana da dagatai masu kawo mai rahoton kowa shi sa a zamanin da ake gwamnatin musulunci a ƙasar hausa da sarakunan nan suke kulawa da al'umma sarki ya san kowa kowa ya san kowa jama'a sun sauka daga turban da aka aje su ne Allah ya mai da su haka an gani su ma waɗannan 'ya'yan yahudawan da almajiransu da suka ɗauko dimokuraɗiyya suke yi ko wallahi su ma Allah maɗaukin sarki haka ya jefa su a cikin ƙunci yanzu yaron da bai ta kara karya ba sai a ba shi 800 ya tafi gidan rediyo ya kashe 300 a hanya ya je ya kalle ka a matsayinka na gwamnan jiya ya ci mutuncin ka ya je kwanci shi hankalin shi kwance a lokaci ɗaya sai an kira kwamishinan kaza daraktan waje kaza kira shugaban karamin hukuma a kira babban wani a ce ya yaran ku za su yi mana wannan ku gano wannan da ku su ma sun sauka a ka'ida ne allah ya ɗana masa harbin kunama shi sa wani mai hikima yake cewa abu uku Allah madaukin sarki ya saukar a duniya suna tattare da abubuwa uku daga lokacin da jama'an nan suka shiga halin matsala to kowane uku sai a cire mai abokin tafiyan shi sai a bakka da shi wannan ya zama maka matsala Allah madaukin sarki da ya saukar da karatu sai zama yana tare da mai ilimi sai aka saukar da kuɗi yana tare da mai arziki aka saukar da mai sarauta tana tare da mai mai mulki haka suke da aka canza sai Allah ya ɗauki ilimi bar mutane da mai karatu kowa da karatu yanzu amma yana gama karatun sai ya ce to mai ta kalmar shahada don da ya kai rudda amma me yayi karatu yayi amma da yana da ilimi ba zai wancan watan ba yanzu kalli masu kudi idan akwai mai arziki daya a unguwan nan ko duk unguwan nan ba wanda zai kukan rashi ko ya zo aurar da 'yan shi yana kama kame babu shi amma yanzu da yake allah ya ɗauki arzikin aka bar su da dukiya yau sai a ce gida ɗaya kuke da mutum yana da yanda zai taimake ka uwan kwaɗe uban kwaɗe ba zai yi ba ina ga dangi na nesa ya labarin makota da sauran 'yancin arziki na unguwa faruwansu da wannan saboda dukiya yake da shi bai da arziki an gani jiyan zai da malamai suka yawa karatu fu amma ba mai ba ilimi ko suka ce an basu da karatun da ilimi amma sai aka ɗauke tsoron Allah yanzu sai aka bar masu mulki da tsabin mai sarautan amma ba mai ba mulki hannunsu gani bature da allah maɗaukin sarki nufin wulaƙanta waɗannan almajiran nashi shi da kanshi sai ce a raba majalisa daban zattarwa daban ɓangaren shari'a daban a musulunci ba wannan duk wannan suna ƙarƙashin shugaba ne haka ne yanzu shugaban ƙasa duk ƙarfin mulkin shi in zai abu bai isa ba sai ya ja kaimawa wasu karfi ku duba in sun yadda in ba su yadda ba ba za a yi ba a ah, to mulki ashe ba nashi bane shi kadai shakansa matsala an gani duk su gama sai bangaren shari'a ya ce shugaban majalisa ana neman ka kotu ɗaya su gama zare mu shugaban kasa ido kakkai kaza an kai kaza za mu gamu da kai sai mu cire ka shi kuma yanzu kotu ta kira shi an gano wannan da ke ku su suka yi tsarin da ya zama masa matsala amma a musulunci da 'yan majalisar sarki da kotu da shugaban sojoji da na 'yan sanda da kowa yana karkashin waye yana karkashin shugaba ne idan shugaba ya sauka ka'ida diyin da aka nemi a mai nasiha ya ƙiji ko to za a ƙuri da shi idan ya sauka a kan addini to halal hallu wal'akat su za su sauka kai tsaye su ci da shi kuma su zaɓi wani su sa suna zaɓen shi ya zama sama da su gano wani da Ta tama duk waɗannan bayanan ko mutane sai su gaza fahimtar su kuma ne abin nake cewa ko an faƙi a fahimce su ne da me ala da gangar ne ba da gangar ne an san su don su malaman da suka ɗauko abubuwan suke suna sane jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku to fitina in ta tashi zuwa cikin jama'a tana zuwa kamar yadda ruwan sama yake sauka ne yap yap yap yap kadan kadan abin da ka rena ku shine bawo shi yace dan hakin da ka rena shike tsole ma ido yar fitinan da kike ganin ta ba matsala ko barka zunguro ta ko kana zunguranta in ta tashi shi yasa malaman zo suke cewa fitinatu na'imatu ita fitina bacci take la'anallahu man aikasa ba dole ba duk wanda ya tada ta Allah ya tsine mai albarka ganin gaskiya ne kana tada fitina ko wallahi Allah kaɗai sai inda za ta yi domin idan ka tada fitina a unguwan da kuke ka tsaya ka yi lissafi in kai matashi ka tsere uwarka da ubanka ba ila ubanka sai an ɗauke shi ake kai shi bayi bai iya koyin ƙura sau da ya manyanta kata da fitina shi na da kafan da zai gudu ina uwarka mai yiwa da matanka da tsohon ciki dukka aji waɗannan ƙananan yara in ana wannan fitinan ya suke ji dukka aji waɗannan marasa lafiya ne ke kwanci a gida da waɗanda suke asibiti da baƙin da suka shigo gari yau riya suke mutane ba sa nazari kawai suke tada fitina yanzu idan aka tada bom wannan karan da yake bai tada hankalinka ya kake tunanin sanda bom din nan ya tashi daidai lokacin wata mace na naƙuda ya kake tunanin jariri da aka haife shi ya ke tunanin halin tsoho da mara lafiya ya ke tunani duk waɗannan ba su da haƙƙi kawai sau da ka tsara ma zuciyanka bar kai sai ka yi abu kaza sai Kur'an ya ce hatta iza azkhantumuhum la ta jika man kasa da jini ko ina ya faɗa ohu jawabin ko a ina allin ya faɗa ohu na fasarar hatta iza askantumuhum fa shidul wafa kenan tiro waɗannan abubuwan ko fitintunu ne suke tasowa mutane ba su san illansu ba suke bude musu koba kawai sai su shigo to dama suna shigowa kaɗan kaɗan ne an gani har sai sun kai yadda za su zama wa mutane musiba allah madaukin sarki ya kiyaye mu to shine sai mala yake cewa fahiyar min ƙubailin bayari wa limtihan ita wannan fitinan suna zuwa ɓangarori biyu ne akwai waɗanda ake jarraba su akwai waɗanda ake sa su a ma'auni na a gano nagartan imaninsu li bayyana halal insani fiha min alkhairi wa shirri wa ta'alluqihi biha haka ke gano a tsakiyar fitina halin ɗan adam na alheri ko shirri da yadda kuma yake makalkala da fitinar ko mutumin da zai iya tsawatarwa a kanta ya rage mata kaifi to tsoro zai sa ya ki misali lokacin da ake fitinan boko haram malamai da yawa sun san idan suka yi bayani cewa wannan abin da ake ba fa daidai ba ne da yawa daga cikin matasan yankin su suna girmama su ba za su shiga ba to amma saboda suna tsoro don suna jin labarin ana bin malamai wuri-wuri ana kashewa sai ja baki sai su shi to malamin da ya shiru kan wannan ya shiga cikin imtihani an gani dama me yake tsoro ba mutuwa ba shirin da ya kashe kanshi daidai ne da mutum yana kallo ana shirka zai iya wa'azi ya ce ba kyau ya bari mutane suna shirka za su mutu za su wuta shi ma zai mutu zai wuce wuta mai amfanin shirin sannan akwai waɗanda su kuma allah maɗaukin sarki zai jarrabce su ya jaraba shin za su ji maganan malaman da ke masu wa'azi suke nuna masu wannan fitinan ba daidai ba ne su tuba su bari ko ko za su je su makalkale wa fitinan har ta kai su ta baro su an gano wannan in ka kalla halin da mutane suke ciki a da annabi ya bamu labarin waɗannan abubuwan sanda ake wa'azi a za sannan wani yake ƙara rumbatan abin sanda ake cewa jama'a a zinace-zinace a sace-sace sannan wani yake ganin rashin wayewa ne ma in bai ba kaga wannan ya je ya allaka kan shi gare ta to ko duk abin da kaji an ce ma ba kyau bari kake ka bari to fitina na tafi Allah ya sauwaka malai ce kama yujadu fiha ba'd al-ma'ani al-ukhra al-mazkura inda ahli al-lugha kaman yanda wasu ma'anoni na fitina za su iya bayyana ƙarara mutane su san su irin yadda manyan malamai masana harshen larabci suka tsaya suka fayyace ba a nan ita wannan alfitina min katli wal wal azabi wa taghayyur ahwali wal azmina akwai waɗanda suke cewa ita fitina abinda ake nufi da ita shine al kisa kawai a zuwa a samu tashar mota a kashe kowa a fada kasuwa a ragargaza kowa a je masallatai da mujami'u a karkashe jama'a a kan hanyar inda jama'a suke taruwa a jefa musu bom to wannan abin da ake yi malaman loga suka ce sunan shi mai alfitina an gane wale mutane su ta saɓani waɗanda bai kyauta su saɓani ba ga sun waɗanda ya kamata su haɗa kai suke haɗawa wannan ɗauke ba daɗin da za a yi a ƙi zaman lafiya ƙiri da muzu ana kiran shi da alfitina azaba da allah maɗaukin sarki yake saukarwa na ambaliyar ruwa ko na gobara ko na aman wuta da duwatsu suke yi ko na annoba ciroka da mace-mace da tashin hankali iri-iri shi ma ana kiran shi da alfitina canjawan ɗabi'a na mutane da suna mutanen kirki masu mutunci yaro ya taso daga garinsu duk ana yaban shi yana zuwa makaranta sai zama kasur gumin mazinaci wannan fitina ce a hawal kana mutumin kirki mai gaskiya da amana daga kawai an baka dan mukami dan kaɗan ka zama ga surgumin macin amana mayaudari makaryaci wannan canzawa ne sannan azmina yanayi na zaman gari yanayi na rayuwa yanayi na duk abin da kake tsammani dare ɗaya sai canza da kana da kudin da za ka iya sawa ka sai abinci da kai da iyalanka ka zauna lafiya abin ya zo ya gagara ko ba ka da yadda za ka yi shi ma wannan ana kiran shi da alfitina to ita fitinan da za mu zo za mu tattauna bayani a kanta ta haɗa wannan duka yanzu abin da ke faruwa a yanki daban-daban arewacin najeriya musamman inda ya fi kamari jihar zamfara na barayin shanun nan da suke zuwa su tara gari su zaɓe samarin garin da tsoffi mata su kashe su kwashi 'yan mata da matan aure su daji da su suna masa fyaɗe duk wacce ta ciki su koro ta ke sunan wannan fitina an gano sunan wannan fitina kuma wannan abin abin shi ci gaba su je su samu garke guda na bafin latani su kwashe su gaba da shi kuma waɗanda suke waɗannan su ma fulanin ne ba an jima kawai shi kenan sai su da cikin gari cinda sun ji abin ba abin nan sai ce sun tuba a masa afuwa yanzu wanda aka yi zina da matan shi ko aka yi zina da yar shi ko aka yi zina da uwar shi sai ya kama wanda ya mai wannan laifin sai hukuma ta ce ta yi mai afuwa an zauna lafiya ya sunan abin da aka yi fitina abin da su suke yi kafin hukuma ta waiwaye su sunan shi mai fitina idan yanzu kuma aka cabke su aka ce ku ji an kyale su gwamnati da kanta ta tada mai kuma fitina an gano wannan shi sa idan aka ƙi yin hukuncin da ya kamata a san da ya kamata ga wanda ya kamata a mai hukuncin ku abin da za a haifar a baya yana da yawa kisa za mu tattauna matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya domin jama'a tsaya su fahimce shi da kyau allah ya taimake mu kuma kun san taimakon da allah ya mana duk abin da za mu tattauna bayani a kan shi na tare da mu ba sai mun je wani waje mura kwatance ba shi sa duk fitintinin a cikin ƙasan da ake yi shi kuma muna da inda za mu buga misalin matsab ko dai fitinin dai mai yiwa a maiduguri ta faru ko adamawa ko yobe ko bauchi ko gombe ko kano ko mu zo plateau ko mu tafi taraba ko mu zo nasarawa eh ko mu garin gado nan jihar kaduna ko wasu yankuna daga cikin yankunan kudancin najeriya ba inda za mu shallake face sai mun samu abin da muke son mu buga misali a kan shi an gane wannan da kyau Allah ya taimake mu وقد دلت نصوص كثيرة صحيحة على من علامات الساعة كثرة الحرج nassoshi sun yi nuni sun zo masu tarin yawa kuma abin daɗi shine nasoshin duk sun tabbata akan cewa yana daga alamomin da suke bayyana ƙiyama na dab da tashi to shine yawan kashe-kashe duk inda ka kamo a rediyo za ka ji an an yi kisa ko dai wanda gwamnati ta kashe da kanta gwamnati ba ta kashe da kanta ko kuma wanda jama'a kawai suka bushi iska kawai yaro sai ga bindiga na baban shi kawai sai sa a jaka ashe a makarantansa akwai wasu mutum uku da suka bata mashi rai kokarin kashe mutum uku nan sai kashe mutum tara Yanzu suna wannan alama daga cikin alamomin gurgusowar ne kiyama yanzu yau yau din na kasan indonesia sun kashe mutum goma sha hudu kaga wannan kisa ne wanda gwamnati ta yi da kanta me suka yi ana zargin su da mai fatocin miyagun kwayoyi zuwa kasan duk duniya gwamnatoci sun yi ciwon bakin cewa da Allah a bar mutanen nan a yi masa wani hukunci amma banda kisa ɗazu dazun nan suka harbe su an gano wannan da kyau ko mi ta fanjama da fanjali kawai za mu tattauna in kiyama ta kusa ko ta ko ina kisa yanzu a nan nan jihar katsina wai kawai wai a'a wai yarinya ta je ta yi cikin shege iyayenta ba suka zo suka samu wannan jaririn suka daddatsa suka miƙa makare cinye namun yanzu wani tabbatar da ne ko kisan kai ne yanzu jaririn ya kamata su daddatsa a jefa makare ko yarsu me laifin jaririn kuma wannan abin da waɗannan mutane suka yi ya kyauta a ce hukuma ta bar su ya kyauta a ce malaman ƙasar nan su shiru ya kamata a ce hukuman kare haƙƙin bil'adama su ja baki su shiru akan wannan jariri yana kallo ana datsan shi da adda eh me yayi waɗannan ya kamata a bar su hukuma bata kashe su ba a zamanin sayyidina umar kuna tsammanin za a bar su wata mace ce fa a zamanin saidina umar da kira kwarto gidanta sai wani dan mai gidan sai ganta sai ta hada kai da bawon mai gidan da kwartan suka kashe wancan yaron aka ɗauki koki aka kai ma na umar ya bincika ya tabbatar haka ya faru ya sa aka kamo su su uku gaba ɗinsu ya kashe su aka yi ta koken cewa ya zai kashe mutum uku don sun kashe mutum ɗaya ce kai inda duk mutanen garin suka haɗu kan kashe mutum ɗayan ne ce duk sai kashe su ƙar'ani ya ce wala kun filke sasi hayatun ya ulul aliba in dai kuna da hankali ko kisasi a karkashin haka ne za ku samu ingantacciyar rayuwa yanzu waɗannan da suke wannan abin in aka yanke masu hukunci haka ko gobe ba su ƙara wani in ya gani ya isa gani ga wani ita su tsoron Allah gaba kuma kawai shi gini sun ci bulus ma an ga dama an ɗaure sota uku shi gini su fito shi gaba da yawa cikin gari shi kuma yaron an kashe shi haka sidda mai laifin shi eh mai laifin shi ya kai suka ba yasu ba tarbiyya su ya kamata a kama kashe da ita yar amma ba yaron ba rashin imani ya ƙare a nan gaba ɗaya jama'a madadin a ɗauki wannan yaran ma in sun ce ba sa so a kai shi gidan renon yara a bar shi kawai gidan marayu idan so bai san ƙoshe shi bai san uban shi ba ya fi sauƙi amma wasu da abin kunyan duniya ne to ga ta lahira gano wannan yanzu wannan ɗan fa ne ba domin annabi ya ce kullu mauludin kullu mauludin yuladu alal fitara to sai a ɗauko wa man ya ƙutul mu'minan muta'ammidan aje mashi ya za su yi da wannan laifin kuma a ce a ca baki a eh a ja baki a yi kan wannan ya daga cin ashiratus sa'a kasratul haraj yawaita mi kashe-kashe ya sa ma da ya ce alƙatar wa zuhurul fitan rigingimu ko ina ɗarkewa zai ta yi yanzu duk inda ka kamo rediyo ko yanzu akwai gidan rediyo da tv ma da aka bude sunan shi alhadas alhadas me ya faru da abin da ke son kaji ya faru na fitina a duniya ko ka kamo wannan tashan da ɗimi-ɗimin shi za ka ci alhadas ganon kana kama za ka ji bom ya tashi waje kaza mutum kaza sun mutu wani dan kunan bakin wake ya kashe mutum kaza wani dan bindiga daɗi dafa muna yara sai dai mu ji an ce a turai wani dan bindiga daɗi har mamaki mu ya dan bindiga daɗi wai kawai sai gashi wai muna raye za mu ga dan bindiga daɗi da idanmu Allah ne mutane Allah ya kiyaye to alamun tashin kiyama ne wanti sharuha sannan wannan kashe-kashen da tashin hankali da fitintinin in sun bayyana ku ba fa za su bayyana a wani waje ne za su zama kamar wutan daji ne ko ina yanzu da ana tsammanin rigingimu sai a birni ko ba kawai ya huta to barayin shanu a ƙauye suke sai mu gani mu ga yadda ba kawai zai zauna lafiya fitinan ta yadu. yanzu kidnapping ma da ake yi a ina ka fi yin shi kawo mutum cewa ba za a sauko shi ba sai an ba da kudin fansa Allah shi kyauta to sai mala ya ce wani zuli ha fil biladi sannan fitintinin za su riga afkowa garuruwa eh wa kabura bala'uha wa hauluha kuma in suka shigo gari ko wa kabura bala'uha wa hauluha fitinin sai ya haɓaka wanda ba ka tsammani in bincike bincike sai ga da hannun shi kunci da bala'a yanzu misali lokacin da aka ta rigingimin boko haram din nan ana ta abubuwan nan marasa daɗi ga sanin ga irinsu yanzu mu da ba a rigima a nan wane ne gidan suke zaune lafiya kaga mutum mai gida yana ta bin lunguna yana neman gwangwanaye na maltina ai mara maza a fitar da su saboda in an kama ka da shi ka shiga uku in ka tafi kafin ka fito aiki haka ne yau a zuwa ce za a zo bincike gaba ɗaya mutanen gari su kwana ko bacci babu bala ya girmama ko bai girmama ba duk wannan a jaba ke shi kana zaune a cikin bala'in nan duk wanda yake sha'awan kisan kai sai je ya samu wanda yake son ya kashe don ya ce boko haram don an kashe bayan allah da yawa saboda hasada na siyasa saboda adawa na kaza saboda bukata iri kaza duk an yi waɗannan kashe-kashe da fitintinu da sunan wa sunan boko haram an yi fashi da makami an kama 'yan mata an tabi da su ana batanci da su ba abin da ba a yi ba duk da sunan me shi sa idan fitina irin wannan ya shigo gari a zuma bala'uha wa kabura hawaluha haka abubuwan zai gami kawai na sai wanda Allah ya kiyaye hatta yamshi mar'ul muslim min shiddati waqi'iha har za a waye gari saboda bala'in afkowan fitinan nan mutum musulmi zai waye gari yana tafiya a cikinta musulmi ne fa kafiran wa yusbihu mu'minan wa yusbihu mu'minan wa yamshi kafiran kaga bala'i ya sa wani ya musulunta musiba ya sa musulmi ya kafirci bala'i ya bala'i kaga mutum da kanshi ya wa'azi ya ce shirka haram amma ya ja nemo guru ya ɗora ya ce kai abun fa sai da wannan ya kafirce ko bai kafirce ba yanzu ka je ka tambaya a zamfara mafi yawancin matasan su nema maganin bindiga su rika yi kuma ita maganin bindigan nan mafi aksari fa shirka ce ba an gane a ce ai wani an yi bindigan an yi bindigan wai bata kama shi a ba ai bindiga sosai ba kun gano ne da kyau ko a yadda bindiga kawai za ka yi mata tsafi kawai ka yi mata tsafi kar ta tashi amma inda ta yi sai dai kawai allah ya kiyaye an gano wannan da kyau ba miki ba mamaki akwai wani aljani wanda ya fi bindiga gudu ba ba mamaki ɗan aljani ba abinda ba zai iya ba ana harbawa ya kauda kai shi wanda yake harbawan ya ga ta tashi kuma ya gaba ta same ka ba kuma zai ga ta karo kuma zai iya a harbo bindigan Aljanin ya rike bullet ɗin zai iya shi ne kawai bula ɗin na zuba ƙasa kawai ya gama kawai sai maka haka to in ya ci maganin bindiga ya ci na ƙarfi mun gano ai maganin bindiga ku kuma maganin irin waɗannan abubuwan ko to yi da kama ka in kai da kama ka maganin bindiga ba zai amfani ba sai su danne ka su dinga buga kanka da dutse ko ka ci maganin dutse ne ai in ma kafircin za ka yi ka sha mai tsada ne kawai ana neman ka kawai ka bata mun gano ne kyau ko ne mutum ya laɓa layin mai layan kaga ya bata ai da ka mallaki layin kawai ka bata dama ita layan bata ce mun gano ne da kyau ko kafin ka ɓace ka bata Allah ya tsare mana imanin sai ma ga karatu ya karatu ga lokaci ya kuri za mu saurara anan sai Allah ke mu a gobe za mu zo mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum